Talatu Mari? Ni? Ni za ka kalla ka ce kana so? su ya taɓa zama laifi? Dan na kira zai yake maran? Ban taɓa zai na san ki ba. Ni na yi maka kama da irin matan da kake so? Eh? To ni baran faɗa maka kaji. Ni matar babban mutum ce, ba matan yara ba, bari in gaya maka kaji. Babban mutum ɗin ma sai mai kuɗi. Amma ka zo ka dinga cewa wani wani in ka ƙara kiran sunana daga yau sai yau wallahi sai jikinka ya faɗa maka ai sai dai ta faɗa mun in dai akan lafiya ina son ki ban taɓa yin son ki ba ta mari na abin da ya fi mari ma ki in dai akan ki zan ɗauki ina son ki ina son ki ina son ki ta mari na ai jikinka ba zai daina faɗa maka ba matsa min da wuce alhamdulillah ai alhamdulillah jallafa ba abin da zamu ce da Allah sai dai fa godiya fa a ah, me ya saka abubuwa ka duba ka gani abu yayi kyau hmm? abu yayi kyau sosai alhaji ne fa zan ga maka wannan ni na sa haka yanzu ka duba da noman ranin nan da aka yi ranin nan yadda rani rani ya albarka ka duba mu ka goma muke sarar zamu samu fa sai gashi eka 30 ah. ai ai jallo wani lokacin idan na yi tsanyi da raina sai in kamar ma ni Kaɗai Allah ya fi so ka ci gaba sa wannan ranka ka ci gaba sa ranka ni kai na lokacin na tana sai to kai alaji kada fa cikin wanda Allah ke so ka duba shanun nan fa ka duba shanu ka duba gashi dai ana cikin rani babu babu danyen ciyawa amma ka duba shanu nan yadda suke ta haɓaka sai hayefa suke yi alaji ka gode wa Allah Allah yana tare da kai wallahi Allah na tare da kai to kawai da shahar zan bar alaji yadda kake mana aikin alkhairi to ka dora ina ga su Allah yake hangowa yake maka abubuwan da yake maka alkhairi ina abubuwa na alkhairi sai faɗa muke kaman kai kuma ka shiga wani tunani lafiya jallo alaji idan na duba arziki da rahama da baiwa da Allah ya min gaskiya ne fa abin da kuma yake taɓa man zuciya idan na duba na ga cewar ba ni da baya ayya ma'ana ne dai kaga ga arzikin Allah ya bani na gaske amma babu a babu jika matan ma da za a ce yau ba ta ita ce in ka faɗa ɗaki za ku zauna ku tattauna ku yi shawarar rayuwar zamantakewa babu wannan abin na wannan abin na ku zamun hankali na wallahi to alhaji wannan gaba ni sai dan baka haƙuri saboda alhaji ka sani ka sani masu larura irin taku ba su cika samun matan nan lokaci ɗaya cikin sauƙi ba balle ma har a ce su yi aure su hayayyafa su tara zuriya mu din dai muna zuriyar ka ni na fi so ka yi haƙuri yadda ka ɗauke yadda ka ɗauke ma maɗan yaya to ka cika ɗaukar mu haka to ai jallo jallo Allah na tuba ɗa dai in ka haifa ba lalle ne zama naka ba amma dai ko ba komai shi mutum ai ya so a ce wannan gashi daga kwakwansa na ya fito ayya ayya ayya ayya ayya alaji duk abin da ɗaya ke ubansa ni zan yi maka kar ka damu ka cire wannan a ranka aure aure rufin Allah ne yanzu abin da nake so eh. ka je batun maganar waken nan eh. ku kare magana ta zai ka zo kamar bayani to shikenan eh, bari shi shikenan bari bari bari bari bari mu ga Shi shikenan ai alaji ne ina tare da kai ɗari bisa ɗari eh, ni ina tare da kai ɗari bisa ɗari eh a naka kamar ya ɗanfi nauyi ko anan suke ne mm, mm, mm. hai alaji kai ta ko ina ne rinjayen ka suke kuɗin nan ɗin hai na ga ko ina ne rinjayen ka suke nan ɗin akwai amfanin da za ka yi da su alhaji tunda ni na san na san matsayina eh. in zira hannun wannan diba abin da ka saba bane eh? kyalen ne ba in zira hannu tsayin tunana haba kuma yau ana jarrabawa gobe ana jarrabawa ba haka kuma za ka ga komai ya kai inda ake so a kai ba alhaji aini ka ne karka wanda kanka ne ka bane ɗebo bane ai na san na san ai na san matsayina Gang jonglo. alhaji kai, ka bari ni tunda na san maka ai jonglo. kana nema kaman gangan damuna da eh. eh, ya saboda yadda jiya naga ya tashi kawai maganin mata aure kake nema kawai na sawo maka wannan ka nan santara kirar Allah eh faran mace babar mata komai take so a bata a bata a huta ikin eh, ga dan yi dariya dan yi fari ya gani Allahu akbar <laughs> yaya hmm? Hmm? Hmm? to na fahimce ka kin ga doki yanzu ki je gida eh za mu zo da rai eh in ba mu ba zan zo dai eh je ki zan zo sai na zo kai za ka mi faɗa min ƙasa ido har ne kyau kamar wannan. Kai. Ayya. Kai. Kai. Ah! Ba nama a wajen kuma kai. kai baka san mm, mm, mm, baka san na ce baka san kala na baka san kala ta bane ha to alhaji zan ya san kalan ka ba mu mu taɓa maganar da kai ba sai fa jiya ni wallahi yanzu na ka fita daga hayacin ka ne ga wadai jiya kan mata aure wallahi sai na fita ne ba zama a garin nan ne mota duk na samu yarinyan nan wai san mota na ce a nemo min mata aure a kan wai sai ka ne ka kwaso mun kowa da kowa to alhaji yanzu ko ba matsuwa wannan me matsalar ta ko ba matsuwa dai wannan yarinya ni da da makana na tsara wallahi da makana na nemawa kai baran gama ba a Allah ya min dukiya na sani ni na sani ni na san haka saboda haka kuɗi shi zai sa sai na zaɓa na darji yamma yanzu ga min kalaka ni wallahi sana aurar da kai ga min kalaka wallahi sana aurar da kai wallahi to ai tashi hankali ka ka gane abin da nake so Alhaji, dumbulmin nan a dana goga min shaka da Allah a dana goga min dungurmin na ni kawai ga min kawai abin zama abin abin kyama a'a hmm? ni ne na kyamace ka amma dai to to to to mu gaisa mu gaisa alaji ai haka to kaga zaka daina shiga nan alquran zaka daina shiga nan ban hannu musaba assalamu alaikum to irin macen da nake so to an gama ba da irin na kake so ba eh. an gama wallahi ai ka haɗa gwari da aiki wallahi ka haɗa da aiki sai na nemo ta wallahi ina zuwa ina zuwa ina zuwa Saratu Saratu na'am gani wai sarat na ce wai kina son ku kina neman albarka kuwa to wai yanzu me nayi kuma me nayi yanzu a ce ina mahaifiyarki ina nan ina girki ke kina ɗaki a kwance an miki girki ki ce wannan ki ce wannan bai yi daɗi ba kuma yanzu ma mutum yana kwance yana hutawansa ki ƙara wani ya taso ni ni wallahi Allah ba ma wannan maganar ba har yanzu kina nan akan bakanki ne ko kin janye game da me game da wanda kika ce zaki aura babban mutum kan bakana wallahi ko har yanzu kina na akan bakanki na akan to kin yi asara kuwa yanzu a ce saratu duk mazan nan samari da suke zuwa wajenki suna tururuwa suna zuwa suna sanki amma duk cikin su ba wanda zaki zaba sai tsoho ba tsoho ba babban mutum da ce miki kin fi son ki gana aure yara yaran nan sun ga suna da yan canji daga azaran an yi aure sun dinga wani shashshen kanshi ni kuma ba juriya zan yi ba sai ki ganna a gidan nan na dawo Allah ba zan tafi ba to ai gara yaro ku taso tare ku tsofa tare me zaki da wani babban mutum ya babban mutum nake so kawai ni to yanzu kin ga zo ki kama girkin nan ina gaji ban gana haba ba ko na girka ba daɗi zai ba dan ya su da laki abu ki ban nan jiyan kwanta in yi bacci in huta haba haka zaki ce min to gudun ga dawo da girki Nan ne gidan nasu? Dan jira. Ina gari yadda aka yarda da a zanta ta. Yadda dan jira dai mu gani. Saratu. To me? Me? Ba kuma ba wani abu ne. Wannan abokina ne. Zuwa ne na nuna mishi ke kika mare ni ranna. Ok, da na mare ka rannan nan din. Bai yadda ni cewar na mare ka ba ko? Ko kawo shi kai yanzu ƙara maka marin a gaban shi yanzu. A'a, wallahi na tabbata. Ai ina ganin ki da irin abin da kika nuna min na san zaki mai. Ba ka jin mari. zan ɗauko sanda yanzu in buga maka shi ka wuce ka bar kofar gidan nan in dai daga hannun ki za ta fito ni fa duk abin da zai fito daga hannun ki in dai daga hannun za ki wuce taba ni haka nake so ma kullum zan kawo kai ka zan kawo kai na baki mu in dai daga hannun ki zai fito ko oh. sanda ko hannu ko mari ko me ba za a yi ba to ka wuce ka bar kofar gidan nan ku wuce ku bar kofar gidan nan sake marin shi yanzu a gaban ka ka kalla eh, tunda baka yadda ba hada wani dauko shi ya ce wani zai nuna maka to ku kama hanya ku tafi wallahi in ta daina min irin wannan bakin yara kanana zo su dinga damina na ce zai babban mutum samu abinci kuma kuma mutum ya rinka murna ya samu abinci amma kana cin kana shan abinci kana taɓata rai kamar kana shan kwalta kana ai ya kamata da gawa in zafi da kunna a ringa sako wani da biyu don Allah ni wallahi ganin ta kamar takura maka nake wallahi da yai yai irin hannunka irin hannunka yai ai mata

wuce wani ba da ya gada mu da muke ɗiga muke in da kuɗi shi zai ba abin da nake ina kuɗi in ga yana ɗan ɗigo nake gaisuwa alhaji yaya ɗan ɗigo nan mana baiwar Allah Tuguna. To alhamdulillah Alhaji ya yaba. Dan tuguna a barin Allah. Tuguna ke da suwa Kin da gidan kuɗi. Na wuni. Alhaji ya amsa lafiya kalau. Yaya Alhaji? To ki gode wa Allah. Alhaji ya cikin yi. Eh Alhaji ya cikin yi. A baro Allah me sunanki? Sunana Saratu. Saratu? Alhamdulillah. alhamdulillah hattara ah, ah, to yanzu baron Allah Alhaji ya ce ina ne gidanku kuma yar waye ke yar nan hayan lemu ce ah. gidan malam Maude ya rasuwa sarki malam Maude rasuwa hattara hattara malam Maude rasuwa yarsa ce sarki ai ka san shi so ne na zo gidan ai ba za ka gane shi ba saboda kuɗi yanzu su bibi ta kalabi wallahi na ba to yanzu alhaji ya ce ba komai saboda haka ki ko ki je za mu zo a gidan eh za mu zo eh, za mu zo Allahu akbar Kin ga Alhaji ya ce zai turo sako zai turo ni sako yawwa a ah, kattara Alhaji layi kuyat irin hannunka ce ko kuyat an gama kaga wannan alaji ka tana ka tana buga min wannan kaga wannan na ganta alaji ai na ni da dauko ta la haul la haul ni da dauko ta alaji kana zungura min dungul wallahi wannan dungulmin sai ji kaman karfe kake buga min wallahi kaga alaji aka fasa min karfi alaji wannan dumuna ce ai gane ka buɗe bakin aljihu gane ka buɗe bakin aljihu Allahu akbar a wace yasa hannu kai kace to wannan abu arziki da nayi yamma to da yamma Allah ya kai mu to za mu shiga gida shikenan an gama ai ni gare kai auren nan kawai hankali na kwanta ni ba da son ga cikin tashin hankali a'a ai na tafi Umma ina faɗa miki jiya baki ji ba. Na ta miki hira ina ta miki hira ke kina ta bacci. Ina jin ki ai. Wai kina ji na ba abin da ke so bane kika samu? Eh mana. Maganar miji wanda kike so kika ce kin ni irin shi. Eh mana. Ha? Wai kin ji ni? Ina jin ki ba abin da ban ji ba. Mutumin nan shi ba babba ba shi ba yaro ba ga tarun dukiya in in ya aure ni zai canza mana gidan nan yayi kyau a'a ni ya zo ya min me tunda kin ce kin ji kin gani kuma yayi miki a irin wanda kike so ne zaɓin ki ko to ku je ku yi abun ku kullun ki ce wa mutum ya kawo mijin aure kullun ki ce mutum ya kawo mijin aure na kawo kuma yanzu ki zo ki dinga wani canza zance to mijin aure ba gashi kin samu wanda ranki yake so ba eh. ba girin girin ba taimai tunda kin samu wanda kike so ko a ce a yi. Kuma yana so na fa. Kana ki yi? To ina zan kai shi, gurin ku zan kawo shi kuma yanzu kin ce mun ba haka ba. Sai ya zo. Sai zo ga ku. Ya aure ni aka gyara gidan nan yayi kyau a mishi fenti, a sa mishi banka, a sa mishi komai. Allah, ke ma canza ki zami. A'a, to ku je ku ta yi. Allah wallahi. Allah sa mu ji alheri. Amin amin amma sai kin sa albarka. 'yan mata kin ga dai gashi Allah ya kawo mu to na farko dai ina miki fatan alkhairi kuma ina miki murna saboda Allah ya hada ki da kuɗi eh saboda haka ki yi hakuri, ranar kin ga kin zo na yi ta zuba ta sosai ni ma na ce ko dan maganar soyayyan nan babu ayya ai na ga miki shi akwai wata irin matsala da yake ita saboda rayuwarsa ba anan yayi ba a cana yayi yanzu idan yana magana ji zai kamar yana tananci shi yasa baya so ya cika magana amma ki atre amma kina so ya miki magana to sai ga miki duk kalmar da take bukata Alhaji ga mata ko ba ta gane ba <laughs> eh ai saboda kai yaran canan ne ya mamaye hanci ya mamaye bakin ka san wanki. kin ji ko tuma kwa mun hawa eh kin ji ko <laughs> kin san su cana da hanci suke magana to saboda haka abin da yake na yana yana sanki 哎，我中我等我中了，我等我真正中我上新年啦！中新年，中新年，我放年，真新鲜来些。哎，我看到自己了。我的我的自己嘛。to kin gane ne yawwa tana zama ba ka ga dawa yawwa lafiya kalau to kin gane zai damu yake yawwa to saboda haka ki kwantar da hankalinki ai jiya kin ga sako ko jiya na ga sako na gode da kyau ki faɗa saboda san na kawo sako jiya an kawo da sako jiya yawwa to shikenan yanzu ke ake koma ciki da in ta ma zan zan kai ciki eh kake samu damuwa da dai kun bari na nade zai a a da ke abin ki haba ba komai ai zan ku dan huta dan tukunna ma eh, za ku dan huta eh ai akwai direba zai zo da kisha mota eh. kuma ai abin ba na wasa bane ah. tunda mun ga gashi ka kawun ki ya dawo gara ki shiga gida. Eh, ya dawo bari. Eh, shiga gida. Ki na gaishe shi. Ah, a ah, ah, gaida sun da Allah. Mm. To shikenan su. shikenan. Shikenan. Eh, eh a su. Yanzu kaga an gama. Ai bata dai ta yi ta. kafa abu rufe ba. Ai rufe. Saboda kar ta gane. yaya to dan dan dan dan to ai inda kuma gizo ki sa tsaki na ko kafan kafan a a a za ka yi da kaga ai ba ba ba gaba ba yawwa kaje baya gaba ɗaya mana baya gaba ɗaya mu ji Wanda ku shiga shiga. Shiga. Shiga shiga. Shiga. Hankara hankara. Ha ai sauri. Ya iya zaka rikita gurman. Eh, ka iya ki zaka dauka. Inda, inda, lafiya? sai ka ce ba kauni ba kya ganin ke irin kwakwala min kira irin wannan da wanda kuma tsaye gumin aka zo mana wallahi ina yazo da labari mai daɗi mhm. Saratu ce ta yi miji Saratu ta samu miji kuɗi a tajiri amma fa tsoho ne ina zata ma cewa zaki ke kika samo miji sai ki ce wata saratu wata ta ce ta samu miji tsoho ba gwanda tsohon da waɗannan ƙananan ƴaƴa da ke kulawa ba an yi ina gaskiya na fi son ƙaramin yaro wallahi da ki bani guri tsohon zan baki tsoho inda da kuɗi ai yaro ne mun zauna kai ɗaya da ke ai gwanda tsoho tsoho da kuɗi ai yaro ne ko me a ciki shirya abu amma yara jinsu buku wannan ɗin ba za na kashi Allah ke wannan abu na tsafi Ah, ashe kai daga nan. Ai ne can na zagaya. Eh. Na je nake duba ka ashe kuma kana bayan kana bayan gida. Ina nan na tara kara yara da sun watsa mun shi. A to kuma Malam Sale yanzu duk abin da yaro da zai maka ai ai rama iyayensa yayi. Ka manta yanzu kai in aka ce za tuna baya ai eh. kunya za a ji Malam Sale. Irin bari bari da aka yi. A taro ka ta can a koro ka ta can. ka kwasa can ka wuce a gaskiya ka an yi wannan ka gaskiya to malam sale na'am abun da ya kawo ne wajen ka eh. saboda na san kai mutum ne na'am me baki gazance musamman wajen eh, hada aikin alkhairi a kware kuwa. shi yasa na zo na same ka saboda so nake mu hada aiki na alkhairi to ubangidana na'am aure zai yi ya samu budurwa zai aure ya samu matar aure saboda haka muke so da ni da kai Eh, mu je a matsayin wakilansa a je a nema masa aure wani mai gidan naka kudurin nan ja ana ka ji kuma sama sali ina da ubangiya sama da shi nan babu ka hato aure aure to ko za a je a dawo ni kai na zuciya na kai nisa a kamar yaya ka sani kudurin ne shi ba abun da ba sani ba sai da yan dabaru da aka yi eh sai da yan dabaru mm, to gaskiya ba zan shiga cikin wannan al'amarin ba a'a man sani domin na san zuwa zai a dawo a'a ko an ji an dawo ai ka babu ruwanka ka dai hanka da tafin eh ba ruwanka da dawowa. to to gaskiya a cikin wannan magana ta ku ba maganar neman lada ni ba zan yi haka ba eh um mana sale ina jin ka jalu kana ina jalu ba a ce kai dan lada ba to amma kai dan abin da za a baka To wannan kuwa. Eh, eh abin da nake so da kai. To. Kawai ka zana cikin shiri. To. Da iyayenta sun ce kule. Eh. To zan zo ni da kai sai mu je mu ce cas. Eh. Ai na san kana yawan kawo mun alheri wallahi. Ai kai na ne. Ah, kana yawan kawo mun abun alheri wallahi. Da kai tuma muna yara da kai ake bari bayin nan. Ah, kware makuwa. Mu je can mu zabgo bangoro mu je can mu sari da ke na mutane. Ah, ba gashi yanzu gace yara ma zige ba ko ah, sai ne shuru. To ka gani ko? Kware makuwa. To ka gani? To yanzu ka zana cikin shiri. To yaushe kenan? A kai babu ruwanka na gaya maka ne saboda ka san da zancen eh. yanzu da iyayenta sun ce a turo to to zan ce ka ni da kai mu ne sa sai ka tura ni eh tare da mu tura kanmu a ah, <laughs> shi ne eh, da kuma an yi abun nan ka san shi ba daga nan ba in ka ah. tuna kwanaki da na kai ka kaje kai wannan aikin eh. abun da kake tsammani shi baka a ah, dumus naji kai karfin gaske ni ma har dumus kamen fa ore ba kuwa ko ka manta a ai ba zan manta da wannan ba ai alhaji nawa in dai bukata ta biya eh to shi dan ya ce ungo akwai alheri godiya nake jallu kawai sai ka ji ni Sale sarkin aiki godiya nake Malam Sale sarkin aiki gaida mutan gida shi kira su ji godiya nake za su ji Malam Sale ai mutumin ba dama akwai tuna baya Thank kowace mata Allah ya ciwo kin zauna kina lissafin a tamfa filiye shi sai me kar ki sake mun magana sa'ar daga yau a gidan nan ke me sa ki da zuciya ne ke ki je ki nemo a zo a gani a faɗa mana na gaya miki kar ki sake mun magana kayan sa'ar a gidan nan ni kin gani nan na kusan kaina da kowa abu in ba a gidana yake ba babu ruwa ruwana da kayan wasu mutane kar ki sake mun magana domin na ga ke ba ki da zuciya da ki zo da ba kwata-kwata wallahi kwata kwata biki wani bajin mai yanzu inda kina nufin ba za ki je ki ga kayan nan ba o oh, biki ji nake gaya miki ba kenan ba na kika ƙara gaya magana ba ba kya jin magana ne haba inda iyayen kowa yana zuwa ya ga kayan nan iyayen ne kawai ba za su je su tale malam tale malam tale haba haba malam duk garin nan duk inda kana zama na ji na ganka ba lafiya ya ya kake tambaya ta lafiya ka san fa yau da mai gida ɗakin amarya ko ka manta ne na sani ma to kuma kun ka ƙarya tai ai kun ka bata ƙare ba ai ka gama kwangilan ka sai an kai ango ɗakin amarya shikenan ka gama kwangilan ka to haka ne yanzu ina zuwa na masa mai gida yau fa za a kawo amarya mhm. sai ce mm. na ce to ya za a yi sai ce ungo wannan wa man sale ya saka a zo a zo a kan ɗakin amarya Allah a gashi ka gana gani na wani wani duka to kai ba gani wani na fito wallahi na gani ba gani ba a'a ah, halallahi dan ah, alaji dan alaji kai da bari amma wannan mutum da alheri yake ayya ayya irin alherin da ya dumbuzo min shine kuma yanzu aka ƙara biyo wani da wannan ai alheri ma ka je kai ta addu'a Allah ya sa ta sauka lafiya sai ta haihu Allah ah, ai in ta haihu ina ga wata kila albishir din mu da ni da kai sai mun keta hazo sai mun tafi mun sauki farali aikin haji Allah ah, Alhaji da son haihuwa shi ba kullum maganarsa zuriya zuriya zuriya zan yi haihu amma ni kuwa zan son ga haihuwa kuturu ko ya suke haihuwa ka ji kashashinci ai duk kuturu da kace ya zo a kuturta ba da shi ake haihuwa sa yawanci yawanci sai sun zo duniya tukunna in suka wannan kukan suka shaki sukan duniya suke sauran larurar Oh? A to kai kaza ci kuturu a kuturu haka kake haifar sa? Amma dai a duniyar nan ba za a rasa wanda aka haifa din da kuturta ba a dunkulan hannun. Ya to haka ne tunda ka ce duniya duniya da faɗi yayi. Yawwa. Amma ba ka dan da aiki. Amma ka san wani abu ne ka faɗan da aiki ya kunci da ka mu mako na me a za a rasa ni shi na da aiki ai yanzu ka dole sai mai gida samu natsuwa eh. zan je same shi ce mai gida in yace na ce wai wai yaya ake haifan kuturu ne kuma ungozaman kuturu ya ake ta karbe shi wa kuturu ba ku ɓare ya take karɓar kuturu hannun hango fuskar ungozaman ba zai kyau ba to Allah sa da kama gida ya fi kuturu amin Allah sa kare ya fi kuturu amin amin kaga da shi gashi kuturu ne amma wajen alheri sa haka yake ai shi ne wallahi jalloni abin da yake bani mamaki ah. bawan Allah na shi ko me yawa ubangiji wato gashi hannu a matse amma kuma zuciyar haka to insha Allah ai ba masa dole a Allah ba ruwansa shi za ce dan adam bai ka goma ba